cikin kunci ko boko haram da boma bomai ba za mu karaya ba an ceto ya zauna daram daram Waƙar addu'a kenan daga bangaren mata kungiyar krista wato kan shira arewa maso gabas a lokacin da suka taru a garin bauchi don yin addu'o'i game da roƙon allah domin ya kubutar da mata 'yan makaranta na garin Chibok. Don Ruth Kawuwa daga jihar Taraba ita ce shugaban kungiyar mata Kirista shirya Arewa maso gabas. Ta yi bayani. Mun fito daga notice ne domin mu yi adwoyi mu nuna bakin cikinmu mu kuma gayawa Ubangiji lalle ya kamata ya ji kukanmu. a dawo mana da wa'annan 'ya'yanmu domin gaskiya muna tare da nauyin zuciya kwarai da gaske mu dai mu samu kanmu a cikin matsayin da mu ma karan kamu ba za mu yi mu ce gashi ba sai dai allah ubangiji ya taimake mu ya fitar da mu a cikin wannan damuwoyi a taimake mu da addu'a da maganan security da sauransu mu dada tashi mu uwaye ne ga munan duka da masu addu'o'i da masu bisharan mu duk muna nan ga muna a cikin bakin ciki mu tashi da addu'a federal government state government da su wane ne duka a tashi mana da addu'a domin ubangiji ya ɗauke mana wannan alloba. shi ma dai dr shu'aibu yambel shugaban kungiyar kirista na shirin arewa maso gabas ya yi ƙarin haske dangane da wannan taro taruwan waɗannan mata abu ne na juyayi domin ɗaya daga cikin abin da ke cikin shirinsu na zama a nan shine su yi addu'a su kai kuka ga ubangiji allah kuma mun gaskata allah yana ji allah kuma zai amsa domin kiyayya da gaba da yake tafiya cikin ƙasarmu muna Allah wadare da shi muna wasar da wannan al'amari da cewa ubangiji ya shiga cikin cikin al'amarin nan da kansa ya kawo mana salama da kwanciyar rai shugabanci ya inganta a jihohin nan yadda muke ta fama 'ya'yanmu yanzu mata suke tafiya mata da yara ma suke tafiya waɗannan 'ya'ya guda sama da ɗari biyu sun zama wani abu gaba an yi garkuwa da mu kawai gaba daya ana cinye mu da yaƙi ne ko menene ba mu tashi hankali da da kasa ba me muka yi a najeriya da a arewacin kasan nan yanzu ko wajen ɗaukan aiki ma ba a ɗaukan mu ba yanzu ana neman mu sako sako a yake mu ko wani iri ne me ya dame mu shine addu'a da Allah muke so ya ji kuma Allah zai ji masu muguntan wannan ƙasa Allah zai fallashe su. Amen. irin jawabai kenan da kuma waƙoƙi da ya gudana a lokacin da ƙungiyar mata na kan shiyar arewa maso gabas suka gudanar da taro a bauchi abdulhamu muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya